kafirtar da sahabbai da duk wani mai ra'ayin abubakar da umar da hafsa da aisha da su abu huraira suna garinsu kawai su na sibawa ne wai su ba sa son dangin mahalul baiki rashin hankali mutumin da ya tsani aisha kuma ya ce yana son halul eh ka zane abubakar sannan ka danganta kanka da annabi bayan an cewa ya fi so a cikin duniyan nan duka a maza lokacin rayayyu yake abubakar sannan matansa yake mata yake aisha sannan kai kuma su katsana na gaya muku kwanan na an wata mukabala da wani baratu da ko? asadin suna yin yi da shi kiri-kiri yake fitowa fili da fili kawai baya ɓoyewa ya ce ni ba na ɓoye a gidata ni ba hawa bai ne e don haka aisha uwata ma ta fi aisha yake ce uwarsa wai ta fi aisha matar manzo Allah sallallahu alaihi kiri ba yanzu haka in kana so zaka iya sauke karatu yana nan uwar wai <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi raji'un matar da ayoyin qur'ani ma suka yi ta saukowa dalilin ta kajiwa ita ce zai hada da mahaifiyarsa malam yace idan ka ji wani yana ce maka fulanun nasibi wani ba nasibe ne to fa'alam annahu rafidi wannan ba rafidi ne kai nesa nesa da shi wa idza samita ar-rajulu yaqulu fulanun mushabbihun to shi ma kai nesa da shi aw fulanun yatakallamu bitashbihi shi ma kai nesa da shi kun san mushabbi wai in dai zaka sifanta Allah da sifofin da ya sifanta kansa da su a Qur'ani ko sifofin da manzon Allah ya sifanta Allah da su a hadisai to wai in ka sifanta shi da su ko ka kira shi da sunayen da ya kira kansa da su to kai mushabbihi ne wai kana kamanta Allah da halitta to sai su kira ka wai mutashabbihun kai mushabbihun afwan me kamanta Allah da halitta to in ka ji har wani ya ce maka mushabbi to wannan kai ma ka sani fa'alan annahu ja'amiyu dangin jahamawa ne wanda kun san jaham mun karanta tarihin yanda ma har wani khalifa yayi masa ko to to waɗannan irin burbudin ƙungiyarsa ne suke kamanta suke cewa ka ba a ba Allah sifofi ba Allah ya ce wa kallama Allah Musa ta kaliman ba wai Allah baya magana su abun su baya magana duk wata sifa su ce babu ita in kuma kasan su kuma ahli sunna duk inda Allah ya sifanta kansa sukan sifanta shi duk inda manzon Allah ya sifanta sukan sifanta irin sunan da ya kira kansa da shi sukan kira shi da shi to shi ne su kuma sai suke sa musu sunaye kamar yadda duk wani sufi eh, wanda za ka ji in yana so ya maka batanci sai ce ba wahabi to kamar haka su kuma kowanne da irin sunan da suke ba ahli sunna ahli kai kadai gayya shi ta ko fa tsakiya aka sashi shi ba yadda da mai taimakonsa sai dai Allah dangin shi a duka ba sa son shi dangin sufaye da rigu duka ba sa son shi duk wani tarkace bai son mai bin sunna saboda mai shi kala Allah kala Rasulullah shi bai yarda da falalar ƙarya ba eh <laughs> Allah ya taimake mu da gane gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala yayi mana gamdakatar yace to wannan mutumin jahani ne wa idza sami'ta ar-rajulu yaqulu takallam bit tauhid in kuna magana ce kai ka san tauhidi kamun magana akan tauhidi eh wa sharh li at-tauhid kamun sharhin tauhidi to ka san tauhidi a gunsu tauhidi a gunsu ka ta Allah talkar ka yadda ka kamanta shi da wani abun da ake kamanta mutum ko halitta da shi daga zarar ka ce masa at-tauhidu wa ifradullahi bil ibadati to ka ji ba kai mushriki ne hmm. kai mushriki ne kana kamanta Allah da halitta wannan bai yanzu ne ku za su ji shi a karatu ko don bai zo kasar ba eh shi ya ba mu san shi ba wa'annan an sha gwagwarmaya da su da daɗewa yanzu kuma suna nan waɗanda suke nan ɗin kwatolo suke yi ba sa fitowa da aƙidar fili ka hatta ka san duka yawanci ba a fito da aƙidar fili ba mai fito da aƙidar tsakarara sai ahli sunnati wal jama'a don shi haka abun yake kawai shi ba noke-noke kuma ba abun da zai fito a ce ya fallata to amma sauran na akwai wani abu a koye sai in an samu dan hakikani ya fito mara kunya ne ce kai me yasa ake boya to ba gaskiya bane ne in dai gaskiya ne abun da muka gani a rubuta littattafan mun nan mu faɗe shi me yasa yan hakika da suka fito sauran manyan ba sa so ba sa so to yanzu wannan barawa filin da ya fito sauran yan shi'a ba sa so ya zai fito fili da fili tun yanzu a hankali ake yi yanzu haka idan mutum ya yana shi a bayan fage bai santa ba yana jin bin kawai ridibin ɗariƙa a bayan fage bai santa ba don abin da za a gaya ma ba shi din ne can ciki ba yanzu duk muna tare da wayansu matasa da suke shi a da ba in sun tashi alwala alwala suke yi kafafun su wankewa suke yi to su su zane ba ba a wankewa shafawa ake yi amma in an riga an riga in kaje taron su su kaɗai ka kalla ka gani in sun zo kafar ba a wanke ta famtahu bi ru'usikum wa arjulikum adafin arjuli suke ba sa cewa fabasilu wujuhakum in an zo ake wa arjulakum don aka ce wa arjulakum to wanki za a yi don fabasilu wujuha arjula to wanki za a yi famtahu bi ru'usi sai ce arjuli to shafa za a yi yadda aka shafa kai shafawa za a yi <laughs> kaji yadda suka yi wa suka yi kwana da fasfod da wasali to in aka zo kawai sai a shafa kafar aka kai ba ma san wasalin in ya zo nan ne ake yi ba eh? to Allah ya kyauta ba abinda za ka ji ka samu lafiya kamar kitabu wa sunna aya za ka karanta Allah ne ya faɗa ka yi sunna ce ga ta manzon Allah ne ya faɗi ka bi ba abin da ya fi aka sauki wallahi duk wannan kale kale idan ka ji ya ce maka takallan bi tauhid wa sharaha li at-tauhid fa alam annahu kharijiyun kawarijawa ne suke irin wannan masu kore duk wata sifa eh kharijiyun, mu'tazilun mu'tazili khariji duka dangi ɗaya ne fa da su wa'annan sauran duka dangi ɗaya ne suke fita cikin juna aw yaqulu fulanun mujbirun ko wato mujabbirun fulanun mujabbir wato idan aka ce mujabbir wai wane shi hmm, hmm, wai shi wai baya baya da aikin kansa wai komi sai na Allah aikin ka kai ka aikin ka aikin ka ne aikin Allah daban aw yatakallam bil ibari aw yatakallamu bil adli fa'lam annahu qadariyun to wayannan masu kadariya kenan li'anna li'anna hadhihi al-asma muhdathatun ahadathaha ahlul bid'ah duk wayannan sunaye ne da aka kawo ake dora su akan ahlus sunna ko sahabbai wanda kuma ahlul bid'ah ne suka kawo su zamu bi sharhin su insha Allah asharhu qawluhu wa idza samita ar-rajul yaqulu fulanun Nasibiyun! an-nawasib huwa alladhi yubghiduna ahl al-bayt ne sai su ɗauki wannan sunan sai su tsorawa ahli sunna wai na allazina yubghiduna ahlal baiti sune nawasib war rawafid yattahimuna ahlus sunnati bawa suna tuhumar ahlus sunna bi annahum na ahlal baiti wai su ba sa son ahlal baiti wa man yubghidu ahlal baiti fahum nawasib waɗanda kuma duk suka tsani ahlul baiti to su nawasib ne to yanzu nan in yaga kai ka kai sunna ne ne ce maka nawasi gila kai baka sani ba ma sai ya fadi kalmar kai baka santa ba ma to yanzu ka yi ilimi ta in ka ji mutum ya ce maka nawasi to ka sani nafiri to ka san da kai yake a fa'alam annahu rafidiyun li anna hadha mazhabur rawafid mazhabar rawafidawa ne suke karantar da irin waɗannan sunaye hatta innahum ja'alu sahaba har ma sahabbai ma sun mai da sun mayar da su nawafiba sahabbai irin su Abubakar irin su Umar Aisha Hafsa Abu Huraira da wa'inda suka yi kama da su sukan kira su nawafi li'annahum yaz'amu li'annahum bi zanihim saboda riya wadda suke yi yubqiruna na baiti wai sun tsani alal baiti rasulillahi eh wadda tasabu minhumul kilafa wai sun kwace musu kalifanci Abubakar fashi yayi wa Aliyu ba lokacin sa ba tenyon ba ne ya kwace Bayansa kuma Umar ya sake kwacewa haka dai suka rika jujjuyawa suka kwace wa masa kuma a lokacin usman maimakon a bar shi to wannan duka su wai a su waɗannan nawafin ne ba sa son ahli baiti rasulillahi a ganin su hakaza ya na haka suke fada qabbahumullah Allah wadaransu fallazi yaqulu inna sahaba nawasi duk mutumin da yake maka sahabi bai son ahli baiti nawasi ne aw inna ahli sunnati nawasi ko mutumin da yake bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam nawasi ne hada dalilun ala annahu min arrawatib wannan kawai hujja ce da za ta nuna maka barawati bai ne wa ahli sunnati su ahli sunna la na ahlul baiti sam ba sa kin ahlul baiti hasili masu waye ne suke son halil bai mutanen da suka ce a zo a bar kowa a bar koni a bi sunna tsantsan son gidan manzon Allah ne ma yasa suka ce a bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal innahum yuhibbunahu su ne ma suke son su wa yahtarimunahum suke girmama su wa yahfazuna fihim wasiyata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suke kiyaye wasiyar manzon Allah da yayi ba manzo Allah ya yi mana wasiya mu kula da ahlul baiti ba to ahlus sunna kuma a gwada masa wannan walakin nahum sai dai su la yaghuluna fihim ba sa shishigi wuluwar rawafin irin shishigin da rawafin suke yi wala yattakidunahum arbaban ba sa maida su bangidanni min dunillahi koma bayan Allah wa yattakiduna fihim isma kuma sun tabbatar da su masu ba masumai bane amma su waɗancan sun ce masumai ne kamar yadda suke wa mantar da suwaye imamansu domin su fa ba wai waɗannan ɗin ahlul baiti ne masumai ba ma akwai waɗansu imamai guda goma sha biyu ne in ban manta ba su duka waɗannan masumai ne yadda ka san annabi ma'asumi ne to haka su ma mai ne a gunsu su ba sa laifi ba sa kuskure wannan barawa filin da aka yi mukabara da shi sai da ya tabbatar ya haka yake <laughs> eh. kama ya taƙidu a shi'a kamar yadda shi'a suke ƙudurta al'isma wato kasancewar al'ismatu ya immatihim wai limamansu a immatihim limamansu masumai ne su duk abin da suka yi daidai ne ba sa saba wa Allah ba sa laifi su ba abin da za su yi ake sun yi zunubi yusammunahum ala immatul ma'sumin da suke ce da suke nan. wa ahlus sunnati la na fihim isma amma ahlus sunna ba wanda suke liƙawa ismanci su ce wane masumi ne sai annabi domin annabawa su ne kawai masumai waɗanda ba sa kuskure wala ya na fihim ba sa shishigi a kansu wa inna ma hum manzilatahum sukan aje su a masaukin su yuhibbunahum suna son su liqarabatihim min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam suna son su saboda kusancin su da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa yuhibbunahum liimanihim kuma suna son su saboda imanin da suke da shi kenan soyayyar ta, ta samo asali saboda abu nawa na ɗaya dai su dangin manzon Allah ne na biyu kuma sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna son su da haka fahum na Umri Amraini suna son su da waɗannan al'amurra guda biyu al-iman wal imani da dangantaka amma iza wujida idza wujidatil idan aka da dangantaka kadai walam yujadil iman ba tar da imani ba kenan sai a so ko da na kusa da annabi ne in bai yi imani ba ba za ka so shi ba kamar yadda baban annabi Ibrahim bai yi imani da shi ba sai a so shi kamar yadda ɗan annabi Nuhu bai yi imani da shi ba sai a so shi kamar yadda matar annabi Lutu ba ta yi imani da shi ba sai a so ta matar annabi Nuhu da ba ta yi imani da shi ba sai a so ta amma idan ga dangantaka da annabi ga kuma imani wajibi ne duk mumini ya so wannan lil imani wal qaraba fa innahum la hubba lahu in dai ba su yi imani ba to babu wata soyayya da za a yi musu wa abu lahab ku duba abu lahab amma rasulullah sallallahu alaihi wa sallam babba yake ga manzon Allah babban manzon Allah ne fa amma abu lahab saboda ya kafurce Shi ne kafuri na farko da ya fi kuce kuce shi kenan sai a toshi don babban manzon Allah ne eh Allah ma ya tsane shi yake tabbat yada da habin wa tabba ma abana anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zatal hab matarsa ma wa imra'atuhu hammalatul hatab fi jidiha hablum min masad ku duba ce yanzu wannan dangantaka kaɗai kawai ya samu ce muka tsane shi amma da ya yi imani za mu so shi saboda dangin manzon Allah ne sannan mu so shi saboda ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum bai yi imani da annabcin manzon Allah ba ko da na kusa da manzon Allah ne ba wajabta maka sonsa ba shi yasa yace fa abu lab ammu rasulillah abu lahab babban manzon Allah ne wa huwa fi nar yana wuta ko akwai mai gardamar yana wuta domin Allah ne ya faɗa ko to li'anna mujarradal qarabati la yakfi tuwar dangantaka kadai bai isa illa ma imani sai ya hadu da imani shi yasa karkarin katin kafo mu ne kaza lura da imaninka yauwa ka san mu yanzu abinda muke tinkabo da shi a ƙasar arewa mu hausawa ne mu filani ne mu kanuri ne wannan ba shi ba ne agun Allah imani ƙabilar da kake renawa in ta yi imani ta bi Allah ta fi ka agun Allah kai din sai ka yi wuta sai aljanna kar ka yi tinƙaho da yare ka yi da imani imani shine mukami na ƙarshe amma ba yare ba ko matsayi wa'iza ta mitar rajul ya ce idan kaji mutum ya ƙulu fulanun mushabbirun au fulanun ya takallamu fi tashbihi falam annahu jahamiyu li'annal jahamiya domin su jami'awa wal mu'tazila da mu'tazila wal asha'ira da asha'ira wal maturidiyya da maturidiyya yarawna anna isbata sifati tashbihun su suna ga tabbatar wa Allah sifofi kamar an kamanta shi ne yadullahi fawqa aydihim ya zaka ce yadullahi qur'ani ma ai ya zo da kurakurai wai za ka karanta nan gaba yana kusa don ƙur'ani ya zo yana kamanta Allah da siku da halittu su ba bai tsararru ne fiye da yadda kake zamani kuma ba sa kunyar kansu za su fita ƙarar su faɗi kar ka ɗauka suna ɓoye-ɓoye yawwa in ka ji mai ɓoye-ɓoyen to bai san abun bari shi yasa har yake yi bai san sharrin da yake ciki ba faisan muna alis sunnati sukan kira alis sunna allazina yusbituna lillahi al'asma waɗanda suke tabbatar wa Allah da suna yadda ya tabbatar wa kansa wa sifat da sifofin da ya tabbatar wa kansa sai sukan ce da su bil wai masu kamanta Allah da halitta li'annahum domin su yusbituna sifat suna tabbatar da sifofi aw yusammunahum mujassama wai masu mai da Allah tamkar jiki eh yi anna isbata sifati indahum yaqtali da jismiyya wai hakan zai hukunta tamkar kamai da Allah kenan jiki gare shi jismiyatan lillah wal ajsamu mutashabihatun jiki kuma yayi kama to su in ban da su bayan Allah ya riga ya kange ya ce laisa ka mislihi shay'un wa huwa sami'ul basir eh ba abin da yayi kama da shi yanda ba abin da yayi kama da shi in an ce yana magana magana sa ba tai kama da taka ba in an ce yana jijin sa ba irin naka bane in an ce yana gani ganin sa ba irin naka bane in an ce hannu ba irin naka bane komai yanda bai yi kama da kowa ba sifar sama ba ta yi kama da kowa ba to me yasa in yace abu kaza na tsane zaka ce a'a ka yi masa gyara ka fi shi sanin sa eh ai Allah ya san halittar da ya halitta ya san zatin kansa amma kai baka san zatin ba ala ya alamu man khalaqa wanda ya halitta a ce bai santa ba to bai halicci abin da ya kama da shi ba yace laysa kamislihi shay'un wa huwa sami'ul basir ba abin da ya kama da Allah ka gari tunanin kama karka wahalar da kanka ka bari ba za ka tuno kamar Allah ba la yablughu kun hasifatihi alwasifuna ba haka ne Abu Zaid yace ba algairawani duk wanda zai sifanta Allah bai isa ya kai hakikanin yanda sifar Allah take ba shi kadai ya san yanda sa take illa iyaka ka tsaya in yace yana da kaza kace eh Allah ya ce yana da kaza ya kazan yake a'a wannan kuma ba wanda ya sani sai shi ba wanda ya sani sai shi ka bar masa saninsa bai kuma bayyana ya ce kowa ya sani ba fa hadhihi maqalatuhu wannan maganganun su ne kawai izara aita man yata qawwahu bidalika in kaga mai kutsawa yana kokarin yunkurin fadin haka yaqulu fulanun mushabbih fulanun mujaffim wa alam annahu jahmiyyu kawai ka kira shi jahmi aw mu'taziliyyun ko mu'tazili aw mimman talammaza alaihim ko kuma almajirin su ne shine mimman talammaza wanda yayi almajirci a gunsu shine ta talammaza ko talmaza min baqiyatil firaqi yayi almajirci a cikin ragowar irin waɗannan 'yan ƙungiyoyin li'annahum ya'taqiduna anna isbata sifati domin su suna kudurta tabbatar da sifofi sabitatun lillahi wanda ake tabbatarwa Allah da su dinan tashbihun wa tajsihun wai kamantawa ne kuma yi da shi jiki ne faɗinsa da yake wa iza samita ar-rajulu yaqulu takallam Tauhidi, tawhid wa sharaha li at tawhid fa lam annahu kharijiyun mutabili bi anna at tawhid min usulil mu'tazilati wa huwa indahum nafyu sifati domin usulul tauhidi a wajen mu'tazilawa wa huwa indahum su a wajen su nafyu sifati shine ka kore sifa kawai shine tauhidi a gurin su eh, nafyu sifati wa nafyu al-asma'i huwa tauhidu indahu shine tauhidi a gurin su fa indahum a wajen su anna isbata sifati shirkun in ka tabbatar wa Allah wata sifa daga cikin sifofinsa wai kayi shirka wa nafyu sifati tauhidun in ka kore kuma shine kayi tauhidi fala tazunnu annahu yuridu tauhidan da zai huwa Ibrahim lahi bil ibadati in ka ji yana ce maka tauhidi tauhidi kada ka yi tsammanin wai wannan tauhidin da ake ce masa tauhidi wanda shine ifradul lahi bil ibadati a kadaita Allah da bauta a'a ba shi yake nufi ba ولكن المراد به bihi abin da yake nufi da shi inda hu a wajensa nafyu sifati shine kore sifofi anna isbata sifati domin kore sifofi indahum agunsu yaktari shirka su agunsu wai shirka ne tai laikari wali hada yaquluna al-qur'anu jaa bi shirki shi yasa kake ji a karamomin sai to ya za a yi tun dai ƙura'anin ma wani wurin ya zo da shirka wai alƙura'anu ja a shirki subhanallah su a dole kawai wai da tunani wai ake gano abu ba su tunaninsu in dai bai karɓi abu ba to wai bai yi ba wai a hankali hakan bai kamata ba ba ha za la ba ta afuwan eh, ina muke ne hankali na ya tafi na biyu to wani hada ya bulu na ja a bishirki da annahu yusbitul asma wa sifat saboda ƙur'ani yana tabbatar da al'asma'u yana tabbatar da sifat daga an fara jayayya da su sai a kure su sai a ja musu aya sai a jawo musu ainihin aya da ta nuna ga asma'ul lahi sai a jawo musu aya ga sifatin lahi wanda Allah ya sifanta kansa da shi ce to to ma akwai inda ya zo da <laughs> kaji ba kuma su kenan in sun faɗi mabiyansu kuma sai su yadda wato in Allah bai yau mutum rabon aljanna ba ba kawai ko kura ta taho sai yake tamar wallahi ne ya bi ta ya bauta mata kura yanzu inda za a samu wani kirkiri kura ya ce shi ne abin bauta zai ya samu mabiya wallahi yanzu haka ne wani ya yi hoton kura ya ce shi ne abin bautansa sai ya samu masu binsa shakawa ce ai to yanzu waccan kasar da suke bautar hoton zakari ma suka yi shi ne su mutum zai je ta sha shi yana addu'a ko shi ne abin bauta Allah ya sauƙi wato wani kuma ɗera ɗera ɓeraye ne kawai ya tara su in ya shiga su ta hawansa shi kuma yana karfe ido wai wuri su ne za su yi shi ɓeraye kadi ɗeran da sai ka ba shi abinci wai shi ne abin bautar ka ɗera wanda ma kowa ya tsare shi shi ɗera shi za don ga waɗansu suna abun da suka ga dama wallahi sai ka gane su kawai ka bar su rabo ne in Allah bai maka rabo ba ba za ka tsaya ka bi tsantsan Qur'ani ba ba za ka tsaya ka bi tsantsan sunna ba to in ba haka ba don Allah yaushe gurbatar addini ya zo ka samu kwata kwata ba bai dade ba kuma har yanzu akwai tsauran dattawa maimakon su fito fili su ce kai wannan abu mu kan ba mu san shi ba lokacin su malam wane da malam wane babu wannan amma wai kawai sai a yi shiru sai a bi ke to tun da su malam sun ce ba komi a yi kawai ba komi to yanzu malam na yanzu ya fi malam wancan na da eh yanzu garin nan dai akwai manyan malamai da suka shuɗe yanzu idan da za su dawo su ga yadda ake rawa da kiɗi wallahi to da kansu za su ce kai kai kai kai kai kai wa'annan kuma suwaye ce wai musulmai ne Allah ba za su yadda da wannan ba don sanda suka tafi ba a yi to yanzu su kenan ba su san addini ba ba su iya shi ba suka tafi ko kuma a lokacin ba a saukar da shi ba ba wahayin yanzu aka yi wani sabon annabi hmm? in dai babu wani sabon annabi to wannan din ina ya fito don inda da ɗaɗɗe ne tun zamanin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam malamanmu na dauri da sun san shi, da sun mana bayani a kansa. Da tsofaffinmu da suka shekara saba'in saba'in yanzu da su ma za su ce mu ma a zamaninmu ana yi. To yanzu duk abin da ake na addini wanda ya shafi gaskiya ai sun san shi, tun da ana yi. To yanzu wannan da ake yi yanzu kam akwai shi don Allah duk cijo kai da kake ka shekara sabbin, Da ana yi, ba a yi to wancan lokacin kenan malaman wayancan ba su san abun ba babu shi eh to ya aka yanzu kuma aka samu shi a ina aka samu shi sabon annabi aka samu ko kuma yana nan wayancan ɗin jahilai ne kawai ba sani ba ka ce musu malamai ko kuma ɓoye shi suka yi ya kamata yi wannan tambaya to amma ga shi nan yanzu kawai an haƙura an bi an yadda wani sai ka kyale ɗanka ƙyarka suna bin kwalta da ganguna suna bin titi-titi kal da kal da su da nasarawa ba bambanci wallahi ka ce amanar 'ya'yanka musamman ma 'ya'ya mata da yawa ƙyale su suna bi jiririn-jiririn jiririn jiririn ana yawo layi layi wai a matsayin musulmai katuwar ganga irin ta coci kuma katuwar ganga wai ku ganga su ganga maza da mata waka maza da mata su ma waka ku tabi su tabi ku rawa su rawa sannan ku ce wai addinin musulunci kun daban addinin su daban me to bambanci hmm? yanzu idan haka ce ka kawo babin wannan abun a cikin littattafan addini gaba ɗaya tun daga kan littattafai na tafsirai da littattafai na hadisai da littattafai na fikihu don Allah ina za ka samu babin hmm? to abin da bai da babi kuma ai babu sunan shi ya kamata da a shi. don haka za a kaburtar da 'ya'yanmu kawai a maida su arna kawai a fakaice kuma muna kallo wai da ranmu kuma mun san da ba a yi nan gaba su kam tun da yara ne za su tashi wannan abun kawai suka sani zuwa gaba ba su san nasalin ba sai su ce haka addini yake to hatta annabi isa din san da ya bari haka ake yi a addinin nasara ai addinin nasara din ibada ake mai kyau ba wannan kada-kadan ba wannan cuɗanyuwa maza da matan a guri ɗaya cakudu ana rawa ana tafi su kansu babu lokacin da annabi isa ya bar su salum Alu. bulus ne ya zo ya bata abu ba mun karanta a shirin sunna ba abin nan ka masailin jahiliya ba mun ji yanda ya yi ba ya zo ya shigo da dabara da dabara ya ce shi manzo ne shi ma annabi isa ne ya aiko shi yanzu ba mu ma ana mana haka ba sai mutum ya zo ya ce annabi muhammadu ya zo jiya ya aiko shi eh har da mata ake aikowa yanzu wai sai ya dama fa ta samu gyarari yanzu ita ma fa an aiko ta sai kaga ana tuturuwa kawai mutane sun zama kaman kirkiso da shadda mhm. Na'am to wannan shi ne manufar shi shek a albar bahari rahimahullah Ƙazduhu a tauhidun alladhi huwa alamar abin mutabila. tauhidin da yake magana a nan idan yake maka idan kaji mutum yana cewa kallon bin tauhidi wa sharah tauhidi to abin da yake nufi wannan tauhidin wanda shi shine madhhabul mu'tazila amma Tauhidun Lazihu huwa ala ahli sunna amma tauhidin da ake kiran tauhidi a mazhaba ta al-sunna shine ifradul lahi a kadaita Allah bil ibadati da bauta kar a bauta wa kowa sai shi wannan shine tauhidi a gun al-sunna wa idza talabta bayana hada tauhid idan ka tsaya ka binciki tauhidin nan na kadaita Allah da bauta allazi huwa ifradul lahi bil ibadati wa nafyi shirki ka kore shirka to fa haza la ba ta bihi wannan babu laifi bal huwa bal matlabun jalilun wannan abun nema nema wanda yake abun madaukaki wannan so ake dama ka kasance haka mai binciken tauhidi mai tsayawa a kansa amma wancan tauhidi na kore sifofi wancan tauhidi na kore sunayen Allah wanda suka zo a alkur'ani wannan kafirci ne wa qawluhu aw yaqulu fulanun mujaddid aw yatakallamu bil ijbari aw yatakallamu bil adali fa'alam annahu qadariyyu wannan kenan min usulil mu'tazila aidan yana daga cikin usul na mu'tazilawa al'adalu idan aka kaji ce maka al'adalu wai shine nafiyul ƙadari. ka kore maganar kaddara don in kace kaddara take abu to za ka yi barna don in mutum ya je wuta kenan Allah ne ya kona shi da kaddara kaga kenan Allah ya yi laifi ka jifa wani tunani na banza hmm. na huyul kadari li'annahum yaquluna law asbatana al-qadara suka ce to yanzu ai idan muka tabbatar da kaddara lawasalna Allah bil jawri za mu ingiza Allah da yin laifi kajiba haisu innahu yu'adhibuhum ala shay'in domin Allah yakan azabtar da su akan wani abu kad kaddarahu alayhi kuma shi ya kaddara musu fana kudu lahun malam ya ce kai to ai in musu Allahu lam yu'azzibhum ala al ai azabar da aka yi musu daban kaddara daban domin Allah da yayi kaddara sai ya aje kowane abu da sababinsa sai ya tsara kowane abu kuma sai ya lizinta wa kowa tsarinsa sai ce to karka bi nan in ka bi nan zan kona ka karka tsallaka nan in ka tsallaka kayi laifi ka tsaya anan nan karka wuce kar ka yi kaza kaza za ka yi don haka Allah bai ɓoye wa kowa ba ba wai ya lizinta su kan wannan kadara kamar yadda su suke faɗi ba wa inna ma azabahum ala af'alihim duk wanda kaga an azabtar da shi aikin sa ne wa ala kufrihim kafircin su ne wa shirkihim shirkar su ce lam yu'azibum li annahu qaddara alaihim ba wai ya muku ya musu azaba saboda ya kaddara musu azaba ba inna ma yu'adhibuhum a falihin, yana mutu azaba ne da ayyukansu wa shirkihim da shirkansu wa ma'siyatihim da kuma sabonsu, su da jazaa'u sakamako a aiki ake yin sa irin aikin da ka aikata da shi za a saka maka walaysa 'ala al-qadari ba wai akan kaddara ba wallahu la yusbitu adan Allah la yusibu ahadan baya sakanta wa kowa bi annahu qaddara annahu yakunu mu'minan wai akan kuma ya kaddara shi mu'mini ne sannan kuma yayi masa azaba Allah baya haka Allah ya aje kowane abu a matsayinsa ya kuma tsara kowane abu a tsarinsa ya aje kaddara a matsayinta kowane abu kuma ya aje shi ya masa sababi ya kuma nuna hanyoyin sababin hatta yu'mina bil fi'li ba yanda za a yi imaninka kawai yayi maka aiki har sai ka yarda akwai aiki wa ya'malu bil imani sai kai imani da wannan ai wato imani wala yu'azibu adan bi mujarradi annahu qaddara alayhi fil ma'siyati ba zai maka azaba ba don shine kuma ya kaddara maka aikata wannan sabo sai ya kaddara maka sabo sai ka aikata sabo shikenan sai ya ma azaba Allah ba haka yake yi ba hatta ya fa'al al-ma'siya ba zai maka wato azaba dan ya kaddara ba zai maka halittarka sai ya aje maka basirarka sai ya baka fahimtarka sai ya baka hankalinka sai ya aje al'amurra sai ya nuna maka su ba zai goye maka ba sai ce wannan haram ne karkata ba na kore maka rayuwarka ka je ka sarrafa wannan halal ne ka taba in ka taba halal ba ka da matsala in ka taba haram kana da matsala zan ma azaba ba zai maka azaba ba sai ka taba haka tsarin Allah yake subhanahu wa ta'ala wa yaf'alu sababal azabi kowane azaba ya halitta masa sababi kuma idan ba sababin kake ta ba Allah ba zai maka wannan azabar ba fasawabu wal iqabu manudani bi af'alil ibadi sakamako na lada ko sakamako na azaba fare suke da af'alul ibadi irin aikin da bayi suka yi faman amila khairan fa khairan wa man amila sharran fa sharran kun gane to walaisa mawduna maw to manudaini ba a ainihin ɗan farasu bil qadar da kadara ba abadan fa idza ra'aita man yaqulu fulanun jabriyun fa'alam annahu mu'taziliyun kawai illa iyaka mu'tazilawa ne suke wannan li'anna al-mu'tazila yaquluna al-insanu hurrun ai ɗane shi mutum wato ya kulluku fila nafi wani aiki kai za ka yi kanka kayanka don haka ba wata ƙaddara in muka ce ƙaddara to zamu ba Allah laifi ya ƙaddara abu kuma ya maka azaba don haka babu don haka duk aikin da kaga kai kai kai kayanka wai yanzu idan ka zo kana tafiya tafiyar taka ce kai kai ba ainihin ikon Allah ba ne a Allah kan ba ruwan shi kai kai kake sarrafa kanka komi da komi wannan kuma shi kuma nan ayoyin kuskure ko wai ai al-insanu ya khuluqu ila nafsi shi yake halittar aikin kansa in kana gini to kai ne ne halittar gini in kana saƙa kai kake halittar saƙa don haka ba aikin Allah ba ne ba wani ikon Allah a ciki walaisa muqaddaran ba wata kaddara alaiha kansa shay'un komi wa yaquluna suna cewa huwa allazi fa'ala hadha biduni an yuqaddirahu Allahu alayhi wannan ne nayi alhamdulillah wannan Allah ya kaddara zaka yi a shi abu kaza kai ma ni fa na yi ba ruwan ƙaddara Allah ana ka ji ba a ce Allah ya ƙaddara za ku zo a mun zo eh wai sun dai zo ba kar ka ba Allah laifi yawwa ka ba Allah laifi wai su suka zo ويصفون من قال إن أفعال العباد بقدر الله أنه جبري duk wanda yake ce Allah ya kaddara mun yi kaza to sai ya ce wannan ba jabariye ne li anna hadhihi al asma'u muhdatha malan yace waɗannan sunaye da aka ta kake kake ana dorawa masu tauhidi kagaggu ne ahdathaha ahlul bid'ah yan bid'a ne suka kago su ahdathaha ahlul bid'ah yan bid'a ne suka kago su mina shi'a daga cikin shi'a wa jahmiya wa mu'tazila waɗannan duk dangin su ne suke wannan kage-kage amma ahlus sunnati fa lam yadkhulu fi hadhihi al-umur ahli sunna ba sa cikin irin wannan kane-kane ba sa fadin abu sai wanda yazo a qur'ani ba sa fadin abu sai wanda yazo a sunna wannan shi yasa suka samu kukuta suka fi kowa samun lafiya illa ala muftar al-kitabi was sunna sai abinda qur'ani da hadisi suka hukunta fa'asubatul asma'a wa sifat lillah don haka suke tabbatar wa Allah sifofin da ya tabbatar wa kansa sunayen da ya tabbatar wa kansa wa asbahu wa asbatul qadara kuma sun tabbatar da akwai ƙaddara, wa amanu bihi kuma sun yi imani da qaddara wa lam yaqulu innahu yalzamu alayhi al-ijbar ba a cewa idan mutum yace ƙaddara, an libinta wa Allah laifi aw yalzamu alayhi al-sawm min Allah ko kuma ana neman Allah ya yi laifi walam ya kulu inna isbata sifati shirkun kuma ba sa cewa in an sifanta Allah da sifofin da ya sifanta kansa ko sunayen da ya kamanta kansa wato ya ambaci kansa da su shirkun shirka ne wa tashbihun kamantawa ne lam yaqul haza illa ahlul bid'ah ba masu faɗin wannan sai yan bid'a Allah ka kare mu da bid'a za mu wuce anan za mu tsaya to mun yi karatun sabon karbabon abu ne ko shi sa za mu ji karatun yana ta tafiya watakila wani ya ce bai san ma inda ya dosa ba eh eh domin wasu akidu ne suna nan kuma yanzu haka a kasan nan suna nan kokori dankare ana nan ana aiki da su a birane kamar mu ƙauyuka ya wasu abubuwa duk sai sun tsufa kafin mu to Allah ya kare mu da sanin irin wayannan al'amura ya tabbatar da mu akan littafin Allah alqur'ani da sunnar manzon Allah ta asali kar mu kasance cikin irin wannan kane-kane wani fashi yana nan duk abin da ya bullo kawai za a yi da shi duk abin da ya shigo shi da shi za a yi shi kan ba zai yarda a bar shi a baya ba tsaya a wannan tsohon na da ya ishe ka wannan duk wani kane kane sabo da za a kawo duk shirme ne asali ƙur'anin nan shi ne hadisan manzon Allah nan su ne abinda sahabbai suka yi shi ne babu wani abu da za a kawo nan gaba ya zama addini matukar da ba addini ba ne in dai bai zama addini a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba to yanzu ko an kawo shi ba zai zama addini ba abinda kuma aka kira shi addini a wancan lokaci to yanzu ma ba sai in shi din aka yi sannan a ce an yi addini don haka kawai abinda za ka yi ka bibi rayuwarka ka gane A kan ƙura'ani kake kan sunnar manzon Allah kake ko ko ka rabe ka kama bidiya ka bi yan kane kane da wallahi ka yi sauri ka dawo ƙura'ani da sunna wannan shi ne samun lafiyarka kuma ba ka da matsala a karatu littattafan addini dalla dalla suke ba wani dogon misali daga an maka za ka gane wancan kuma dole a yi a yi a dunkule ka a ce tukunna ba ka da khashbu don haka ka haƙura tukunna wannan ba irin naka ba ne wannan ilimin ba na baibayin jama'a ba ne eh Allah ya kare mu waya ce an ware wani ilimi shi dan boye sai su manya ne kawai suka san shi bai addinin musulunci ba wani ilimi da yake boyewa har ma zargin mai boye ilimi yake yi duk wanda yake boye ilimi manzo Allah ya ce za a yi masa linzami da wuta ranar gobe kiyama to kai kuma ka tara kai wani ilimin boye wanda annabi ma bai bayyana shi ba sallallahu alaihi wasallam sai yanzu ku dai kuka san shi kenan annabin ma zarginsa kuke yi in dai har akwai wani abu wanda babu shi a zamanin manzon Allah babu shi a karantarwar manzon Allah yanzu kuma muka zo muna yin sa to waye koya mana waye annabin aikin an taba yin addini bai da annabi in ka ce annabi Muhammadu dai to bai yi ba sallallahu alaihi wasallam eh in kace sahabbai to ka musu ƙarya don su annabi ne ya karantar da su ko bai karantar da su wannan ba Allah ya kai mai wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati Allahumma wa alaikum assalam wa rahmatullah eh mazoto ba ma ji na'am Eh, sai ka ce musu addini na ya hana eh kaga ai kaga idan sallah ta zo ina maka ne ke a a to saboda addini na yanzu kai addinin ka ne yasa ka kake wannan ko sai eh, to imanin ka ne da addinin ka ni kuma a imanin addini na ba wani abu don haka na gode mutunci mu na kasuwanci da mu'amala addini na ya yarda mu yi to haka karka ɗauka wai don baka bani wannan zan zarge ka ba don dama ni addini na ya hana ya ma fi yarda da kai kuma zai amince kai mai addini ne na taɓa gaya muku ko a mun zauna irin katon gida ne ne wanda ana jama'a barkate a ciki na haya to idan lokacin irin wannan ya zo sai su rinka yin abinci a ba wayan a ba wayan nan ba sa ma saboda tun farko muka yi togaciya muka ce addinin mu ya hana to daga wani abu ya tashi sai su musu gori sai don Allah addinin ma da bayin su kuke ba mun san masu musulunci kam ga su anan ku kan muna daya ai mun san ga masu addini kan mun san su wa'annan don su duk abin da addinin sai hana ba sa ɓoye ba za su ce addinin mu ya hana a shi kenan ai ba a kama mutum da abin da ya yi da rashin sani lokacin da ya sani sai ya bari. kun gane abin da kai lokacin jahilci lokacin da ilimi ya zo shi kenan sai ka bari to ayin da haka ne ba mai wankuwa ko ba ga bari yawwa ba mai kyau inda aka ce duk abin da ka taba yi ya like ma kenan yawwa Allah ya taimake mu Eh, don haka ba gaba ba ne wai don kace addini na ya hana wannan shine ma tsantsan aminci tsakani ba oye-oye kenan yawa shi ma ya san da sani kai ma ka san da sani mu'amala kuma shari'a ta yarda mu yi mu'amala ba ta hana ba eh, in wani abu ya tashi ka taimaka masa abokin zama ne ba hana ba in shi ma ya kawo maka wani taimako shari'a ba ta ce kar ka karbi taimakon shi ba in haka kawai ana zaman lafiya ya maka kyauta za ka karba za ka yi masa kyauta ka fahimta amma a addinance ne ba a so kar ku ta ku yi bikin addini domin wannan ya shafi addini bikin addini ya ka hana amma haka nan mu'amala na zamantakewa za ka taimake shi in ka gan shi ya cike matsala zai taimaka maka manzo Allah ya ta taimaka wa irin su su ma kuma sun taimake shi yana karɓar bashi a gunsu yana ba da jinginan kayansa a gunsu da wannan mu'amala shari'a ba ta hana mu ba amma wancan bikin addini daban ka fahimta yawwa Allah ya a ah, mai tambayan su shi ma in bai sani ba to ya bari in ya sani kuma yana yi da wannan aiki ya sani ya ki ne ko wanda ya sani ya ki kuma wannan me za ka iya ce masa dama mutum bai sani ba ne ka kwatanta mar to zai ce ma na sani ce malam ka bar wannan ce na sani da sani na nake yi Ko to saura mai eh wai kai baka san wannan abun ba sai wace da sani na to sai ne <laughs> kaga ya gama da kai yauwa kamar mutum ne ka ce bari in ma na fiya sai ya tsaya kayi ta bayani kayi kayi kayi can ya gama ka nisa kana ga kamar ya yi shiru yanzu kam ya yi imani sai ce ka gama in ka ce eh ce to ban yadda ba delete all kenan eh? ba shi ya rusa duk abun da yi ce to ban yadda ba to sai me sai ka rabu da shi kawai alaikum salam na wannan mu'amala ta aure ko wani abu duka za ka yi masa murna ashe an yi amarya in kuma ka ga kana da buƙatar taimaka masa ko wani abu in auren zai yi babu laifi in kuna zaune tare ko kana da mota ce to Allah ka ban aron mota da uku mun amarya wannan duka ba ba shari'a ba ta hana ka kai ba makwabcinka ne ana mu'amalan taimakon juna da makwabtaka ai ko yauwa don haka wannan duk bai hana ba domin auren da kuke gani aure aure ne idan yanzu aka a auren sannan in ya mutunta ba a sake auren ‘ya'yan da suka haifa kuma ‘ya'ya ne yawwa in aka mutu a haka ne kuma shi kenan inda a za'a a za'a to in ba su sani ba su daina ba a shiga in kuma sun sani to kaga su ma wannan mai ka iya yi me za ka gaya wa mutumin da yake maka ya sani da gangan yake ya sani kaga ba inda ka iya da shi amma idan bai sani ba to ya sani haramun ba shi Allah shi mutum ne صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين توفنا مسلمين واهبنا بالصالحين Thank <laughs> you.